Majalisar Dattawa da ta wakilai sun aminta da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023. Majalisar Dattijai ta buƙaci Babban Bankin Najeriya da ya tsawaita wa'adin dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗi Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya jaddada alkawarinsa na tabbatar da nasarar APC a zaben shekarar 2023. A labarin kasuwanci da masana'antu, Majalisar Wakilai ta buƙaci kamfanin raya man fetur na Najeriya da ya dakatar da shirin yin gwanjon wata lasisin harkar mai. A labarin ƙasashen ƙetare, ƙasar Amurka ta sanya gwajin cutar corona ga baƙi daga ƙasar Sin. A labarin wasanni, kilian Mbappe ya ce ba zai manta da rashin nasarar da suka yi ba a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ba. Masu kallon mu barkanmu da warhaka sannu mu tare da ku a labaran SDTV na wannan lokaci tare da ni Samira Ibrahim. Majalisar Dattawa da ta wakilai sun aminta da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023 bayan sun ƙara naira tiriliyan 20.51 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar daga naira tiriliyan ɗaya. da ɗigo talatin da biyu zuwa naira tiriliyan ashirin da ɗaya da ɗigo tamanin da biyu. Majalisar Koli ta kuma amince da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na rancen naira biliyan ɗari takwas da goma sha tara da ɗigo hamsin da hudu na cikin gida da nufin gyara ababen more rayuwa da ambaliyar ruwa a baya-bayan nan ta lalata a jihohin ƙasar nan. Sai dai kuma an samu rashin jituwa tsakanin 'yan majalisar dattawan yayin da sanatocin suka ki amincewa da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na amincewa da naira tiriliyan ashirin da uku da ɗigo bakwai a matsayin kuɗaɗen gyaran hanyoyi. Amincewar ta kasafin kuɗin ta biyo bayan nazari tare da amincewa da rahoton kwamitin majalisun biyu kan kasafin kuɗi. Majalisar Dattijai ta buƙaci Babban Bankin Najeriya da ya gaggauta tsawaita wa'adin dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗi a faɗin ƙasar nan daga 31 ga watan Janairu shekarar 2023 zuwa 30 ga watan Yuni shekarar 2023. Ga rahoton Rahama Ibrahim Busara. Ƙudurin majalisar ya biyo bayan matakin da Sanata Muhammad Indume ya gabatar a zaman majalisar. Da yake ƙarin umarni na 41 da 51 na zaman majalisar dattawa, Indume ya ce ya kamata a yi la'akari da kiran da jama'a ke yi na tsawaita wa'adin dakatar da amfani da tsofaffin kuɗaɗen domin daƙile wahalhalun da 'yan Najeriya ke ciki. Sanata Indume ya ce majalisar dattijai ta lura cewa yawancin bankunan Najeriya sun buɗe rumbun ajiyarsu ga kwastomomi da masu ajiya don musanya tsokin kuɗi da sabon kuɗin da aka sake fasalin wanda ya ƙayyade ranar 31 ga watan Janairu. A cewarsa tuni wasu 'yan Najeriya ke hasashen dogon layi a bankunan ƙasar sakamakon yadda jama'a ke ƙoƙarin musayar tsofaffin kuɗaɗen da sababbin inda ya ce akwai bukatar a ƙara wa'adin lokacin saboda ya yi kaɗan. Sanatan ya kuma ce damar samun sabbin takardun kuɗi zai ƙara jagula al'amuran saboda wata takarda da babban banki ya bayar a baya-bayan nan wadda ta takaita adadin kuɗaɗen da mutum da kamfanoni ke cirewa. Rahama Ibrahim da sara labaran SVTV. Kakakin Majalisar Wakilai Femi Bajabiya Mila ya musanta cewa ya sa hannu a kan biyan bashin albashin mambobin ƙungiyar malaman jami'o'i da gwamnatin tarayya za ta yi. da rahoton Fatima Ibrahim musanta hakan na kunshi ne cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai mr benjamin kalu ya fitar a abuja wannan musantawa ya biyo bayan ikirarin da shugaban kungiyar malaman jami'o'i na ƙasa farfesa emmanuel osodike ya yi na cewa bajiya mila ya gaza cika alkawarin da aka yi a rubuce cewa gwamnati za ta biya malaman makarantun bashin albashi nan take bayan janye yajin aikin da suka yi amma mr kalu ya ce shugaban majalisar bai taɓa yin irin wannan yarjejeniya da ƙungiyar ba sai dai ya ce majalisar ta ƙudiri niyyar inganta tsarin jin daɗin malaman jami'o'i tare da samar da ƙarin kuɗaɗe domin farfaɗo da jami'o'in ya ƙara da cewa alƙawuran sun bayyana a cikin ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023 wanda ya haɗa da naira biliyan 170 don tara tallafin jin daɗin malaman jami'o'i da ƙarin naira biliyan 300 a asusun farfado da jami'o'in ƙasar nan ƙarshen rahoton kenan fatima ibrahim Labarin sbtv tsohon gwamnan jihar zamfara dr abdulaziz yari abubakar ya jaddada ƙudurinsa na ganin cewa gwamna bello muhammad matawallin marajin da sauran 'yan takarar jam'iyyar apc sun samu nasara a zaɓe mai zuwa Alhaji Yari yayin kaddamar da yakin neman zaɓensa a garin Bakura ya shaida wa jigajigan magoya bayan jam'iyyar APC cewa APC ta tsara dabaru tabbatar da nasarar gwamna Bello Matawalle da sauran 'yan takarar APC a babban zaɓen shekarar 2023. Ya kuma yi kira ga 'ya'yan jam'iyyar da su tabbatar da sun zaɓi dukkan 'yan takarar jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa inda ya gargaɗe su da su yi watsi da ayyukan da suka saɓa wa jam'iyyar domin ci gaban jam'iyyar. a jawabinsa na rufe taron gwamna bello muhammad matawalle ya yaba magoya bayan jam'iyyar inda ya ba su tabbacin cewa zai yi aiki tukuru domin ciyar da jihar gaba gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari ya rattaba hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2023 na sama da naira biliyan 289 kakakin majalisar dokokin jihar ta mai gari ya gabatar da ƙudurin ga gwamnan domin amincewa a fadar gwamnati da ke Katsina. Alhaji Mai Gari ya bayyana cewa majalisar ta sake duba alƙalumman kasafin kuɗin da gwamnati ya gabatarwa majalisar tun a ranar 22 ga watan Disamban shekarar 2022 inda ya ce hakan ya yi daidai da manufofin gwamnatin Masari. Gwamna Masari ya ce gwamnatinsa ta yi aiki sosai duk da ƙalubalen faɗuwar farashin ɗanyen mai, raguwar kuɗaɗen shiga daga asusun tarayya, rashin tsaro da kuma cutar mashaƙo wato COVID-19. ya kuma yi addu'ar Allah ya sa gwamnati mai jiran gado ta dora kan nasarorin da ya samu tare da kyautatawa jihar Katsina baki ɗaya. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama wani mai riƙe da sarautar gargajiya a masarautar Zazzau a Zaria bisa zargin yin luwaɗi da wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai. Kakakin rundunar 'yan sandan DSP Muhammadu Jalige wanda ya tabbatar wa manema labarai kamun ya ce za a gurfanar da wanda ake zargin idan an kammala bincike. Yayan yaron Hamza Zubairu ya ce wanda ake zargin makwabcinsa ne wanda ake matuƙar mutuntawa a unguwar. Malam Zubairu ya ce a ranar da lamarin ya faru wanda ake zargin ya tura yaron ne zuwa Ɗakin sa domin ya ɗauko masa kuɗi inda ya bi bayansa cikin ɗakin ya kuma kullo ƙofar tare da nuna wa yaron wuƙa ya kuma yi barazanar kashe shi idan har ya yi ƙarar abin da zai yi masa. Ya ce yaron ya shiga damuwa da tashin hankali kuma bai bai iya gaya wa kowa abin da ke faruwa ba da farko har sai da ya samu ƙwarin gwiwa ya faɗa wa innarsa. Wasu matafiya daga jihar Jigawa zuwa wasu sassan ƙasar nan sun koka da ƙarin kuɗin mota sakamakon ƙarin farashin man fetur da bukukuwan ƙarshen shekara. Manema labarai da suka ziyarci wuraren shiga motoci a cikin birnin Dutse sun lura cewa an ƙara kuɗin mota daga babban birnin jihar zuwa wasu jihohi. wani direban Malam Kamilu Dutse ya ce ƙarin farashin man fetur tare da zuwan lokutan bukukuwan ƙarshen shekara na daga cikin dalilan hauhawar farashin kuɗin mota a wuraren shiga motoci daban-daban. Sai dai ya danganta tashin farashin kuɗin mota da ƙalubalen da direbobi ke fuskanta wajen samun man fetur a farashin gwamnati. 'Yan ta'addan Boko Haram sun kashe makiyaya goma sha bakwai tare da sace musu shanu biyu bayan faɗan da aka yi a jihar Borno. Wata majiya ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun ƙaddamar da harin ne daga sansanonin da ke daji ganna da ke kusa da su, inda suka kaura bayan da sojojin Najeriya suka fatattake su a wani bangare daga maɓoyarsu da ke dajin Sambisa. Boko Haram da Dash dai na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula musamman masu yankan itatuwa da manoma da makiyaya, inda suke zargin su da yi musu leƙen asiri ga sojoji da 'yan sa-kai. mai martabar sarkin Uba da ke karamar hukumar Idemili ta kudu a jihar Anambra Prince Noel Ezenwa da kuma sarkin gargajiya na al'ummar Obosi da ke karamar hukumar Idemili ta Arewa Igwe Chidubem Iweka na uku sun yaba wa gwamnatin tarayya kan gina gadar Neja ta biyu. Sarakunan biyu sun yaba wa gwamnatin tarayya kan gina gadar da za ta amfani 'yan Najeriya. yunwa wanda ya zanta da manema labarai a Oba ya buƙaci gwamnati da ta tabbatar da ganin an gaggauta kammala aikin kamar yadda aka tsara ya ƙara da cewa kuɗin da ake shirin karɓa a kan gadar shi ma wata hanya ce ta samar da tsaro da sauran ababen more rayuwa a gadar. Sarkin ya kuma shawarci masu ababen hawa da kada su damu da samar da kuɗin shiga a kan gadar amma su duba fa'idar da abin zai samar. Wasu 'yan bindiga sun ƙona ofishin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar mulkin Ihala a jihar Anambra. An kai harin ne bayan jefa bama-bamai da 'yan bindiga suka yi a cikin ginin tare da lalata wani gini da ke cikin wurin. Wani ɗan yankin mai suna Iju Okafo ya ce tashin bama-bamai da harbe-harbe da 'yan bindigar suka yi ya hana su barci a lokacin harin. Ga rahoton Mubarak Ibrahim Okafu ya ce da safe ne suka fahimci cewa an kai hari ne a ofishin 'yan sanda da yake tabbatar da harin a cikin wata sanarwa ta kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Chukwuku Ekenga ya fitar. Ya ce wasu jami'an 'yan sanda sun yi artabu da 'yan bindiga a yayin harin inda daga bisani suka kwato bindiga kirar AK-47 guda ɗaya daga hannun 'yan bindigar. DSP Chukwuku ya kuma tabbatar da cewa 'yan bindigar sun 'yantar da wasu fursunoni a yayin harin inda ya ceci tuni 'yan sanda suka bajama domin nemo su mubarak ibrahim labaran sbtv a labaran kasuwanci da masana'antu kuwa Majalisar Wakilai ta ƙasa ta buƙaci kamfanin raya man fetur na Najeriya da ya dakatar da shirin yin gwanjon wata lasisin haƙar mai ta goma sha ɗaya. Hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin gaggawa na ƙasa da ɗan majalisa Victor Mila ya gabatar a zauren majalisar da ke garin Abuja a ranar Laraba da ta gabata. Da yake gabatar da ƙudurin Mr. Mila ya ce rijiyar mai da ke ƙarƙashin lasisin haƙar mai ta goma sha ɗaya a da ta kasance ƙarƙashin haɗin gwiwar kamfanin raya man fetur na Shell ne. Ya ce filin ya kasance a banza tun lokacin da aka tilasta wa kamfanin ficewa daga yankin Ugoni a shekarar 1993 inda aka ƙara da cewa wata kotu ɗaukaka ƙara a ranar 16 ga watan Agustan shekarar 2021 ta nuna cewa ƙungiyar haɗin gwiwa ta SPDC ta rasa haƙƙinta na sabunta lasisin aiki. ya ce akwai batutuwan da ba a warware ba tsakanin gwamnati da al'ummar Ogoni waɗanda ke haifar da turjiya da ta da zaune tsaye a tsakanin jama'a yana mai nuna damuwarsa kan ikirarin da ake yi na cewa gwamnatin na da hannu a wani shirin haɗin kai na yin gwanjon kadarorin ga kamfanin Sahara Energy Limited kan dala miliyan ashirin da dari biyu da hamsin a kan dala biliyan ɗaya da SPDC ta bayar, yana mai cewa akwai buƙatar a fayyace tare da warware batutuwan da suka shafi gwanjon da aka shirya yi da dai sauransu. Labaran ƙasashen ƙetare kuwa Kasar Amurka ta sanya gwajin cutar corona ga baki daga kasar Sin bayan da Beijing ta ba da sanarwar cewa za ta sake buɗe kan iyakokinta a mako mai zuwa. Ƙasashen Italiya da Japan da Taiwan da Indonesia su ma duk sun saka dokar gwajin cutar corona. Ƙasashen Australia da Burtaniya sun ce babu wasu sabbin dokoki ga matafiya daga China. Ƙasar Sin za ta bar mutane su yi tafiya cikin walwala daga ranar 8 ga watan Janairun shekarar 2023 bayan shekaru uku da rufe kasar. A ranar Laraba, Amurka ta ce rashin isassun bayanan cutar corona a cikin kasar Sin ya sa ta saka dokar gwajin daga ranar biyar ga watan Janairun shekarar 2023 ga matafiya da ke shigowa kasar daga kasar Sin da Hong Kong da kuma Macau. Cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta ce ana buƙatar hakan domin taimakawa wajen rage yaɗuwar cutar a cikin al'umma. Beijing ta dakatar da keɓe masu shigowa ƙasar tare da sake buɗe tafiye-tafiye a ciki da wajenta a karon farko tun Maris ɗin shekarar 2020. A labaran wasanni kuwa, Kylian Mbappe ya ce ba zai manta da rashin nasarar da suka yi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ba. Dan wasan Faransa ya ci ƙwallo a lokacin da ya koma bakin aiki a ƙungiyar Paris Saint-Germain. Bamfi ya sanar da hakan yayin da yake magana kwanaki goma bayan ya zura ƙwallo a ragar Argentina a wasan ƙarshe da 'yan kudancin Amurka suka samu a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Bamfi ya buga ƙwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida a minti na 96 wanda ya ba Faransan Jamus nasara a kan Strasbourg da ci biyu da ɗaya a gasar Ligue ta ɗaya ta Faransa bayan hutun gasar cin kofin duniya. Duka duka anan muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci amma kafin in sallama da ku ga bitar muhimman kanun su. Majalisar Dattawa da ta Wakilai sun aminta da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023 Majalisar Dattijai ta buƙaci Babban Bankin Najeriya da ya tsawaita wa'adin dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗi. Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya jaddada alkawarinsa na tabbatar da nasarar APC a zaɓen shekarar 2023. A labaran kasuwanci da masana'antu, Majalisar Wakilai ta buƙaci kamfanin raya man fetur na Najeriya da ya dakatar da shirin yin gwanjon wata lasisin harkar mai A labarin ƙasashen ƙetare, ƙasar Amurka ta sanya gwajin cutar corona ga baƙi daga ƙasar Sin a labarin wasanni. Kylian Mbappe ya ce ba zai manta da rashin nasarar da suka yi ba a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ba. A madadin kowa da kowa, ni Samira Ibrahim ke cewa mu huta lafiya.